Jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu, ambasada Ahmad Musa Ibitu ya yi murabus daga kan mukaminsa. sannan ya fice daga cikin jam'iyya mai mulki a Najeriya APC ya koma cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a cikin wata hira da muryar Amurka a cikin daren talatan nan. Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya ce ya ajiye mukamin ambasadan ni don ƙashin kansa tare kuma da canza shekar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ba da takardana kamar yadda aka sani shugaban ƙasa ya bani matsayi na jakadan najeriya zuwa kasan afirka ta kudu to kuma da yake ina sha'awan shiga fagen siyasa gadan-gadan na ga cewa shi yasa na ba da takardan cewa na aji wannan mukami da ya bani. Me yasa ka fita daga jam'iyyar mai mulki ta APC ka koma jam'iyyar PDP? Tsarin mulkin Najeriya ya bai wa eh, kowane ɗan Najeriya dama da zaɓi ya zaɓi watan ƙarƙashin tuta da yake so ya gudanar da watan siyasan So shi yasa na ga cewa ni na zaɓa na koma koma jam'iyyar pdp domin a nan nake ganin ya cancanta duk da yake dai shugaban majalisar dattawan najeriya sanata abubakar bukola saraki da ma gwamnan jihar kwara abdul ahmad su sun fice daga cikin jam'iyyar ta apc To amma mai magana da yawun majalisar sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce shi kam yana nan daram a APC ga abin da yake cewa 'yan sa'o'i kaɗan kafin bayyana ficewar shugaban majalisar dattawan. Ina cikin APC mana, ko kaji sunana ne, kuma alhamdulillah mu Naija idan ka lura sanatocinmu guda uku baki mu da ni da Mustapha da David dukkanmu muna nan APC. Akwai masu tunanin za a samu canjin shugabannin majalisar sannan tunda tun da wannan sauyi ya faru me kuke me zaka ce akan wannan bayani da jama'a ke ina ban da masani akan wannan kuma ban tattauna da kowa akan wani magana kama haka ba hmm. ballantana in ce gashi gashi Duk da cewar dai shugabannin jam'iyyar ta APC na cewa babu komi akan wannan rashi da take tafkawa a daidai wannan lokaci na hada-hadar siyasar Najeriya. To amma masana harkokin siyasar na ganin akwai matsala. To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadi Bello ya ce duk wani wanda kaga ya fita daga APC mai matsala ne daga mutanensa a gida. Wanda kaga ya fita daga jam'iyyar APC to ya kamata ka duba haga duk mutanen da suka fita sannan ka duba haga a gida yaya suke. Matsalolin da suke da shi ba da shugaban kasa ba ne, saboda haka wanda kaga ya fita dama ta ne ya fita. amma akwai da ɗan masu gwamnoni za su bi ba za ku batun sulhu da su. Shi duk wani gwamna ma da kaga bayan dalili. amma a jami'ance ba abin da muka ji to amma ya tabbatar maka wai ko zai shafi gwamnatin jihar buhari ko apc nan da wuya mun ga alama wani ni bacci na nake akan wannan magana ko tani shi ba na yi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya